Fatima Alinuhu ya ce ga fitaccen jarumin fina-finan Hausa Alinuhu. Kamar dai yadda rahotanni ke yawo a kafafen sada zumunta inda ake hada hoton Fatima Alinuhu da mawaki Hamisu Breka. Cewar fitaccen mawakin suna soyayya da ita 'yar gidan Alinuhu wato Fatima, wanda wannan zance ya zaga kafafen sada zumunta na social media. sai dai daga bisani wasu ƙawayen fatima sun ari bakin ƙawata su sun ci mata albasa inda suka wallafa a shafukansu na instagram har da wani shafi mai ɗauke da sunan fatima alinu cewar ba gaskiya ba ne wannan zance da ake yin tsoma a kai na cewa hamisu breka suna soyayya da 'yar gidan alinuhu ma'ana kawar tasu fatima alinuhu wanda suka bayyana cewa idan ma akwai soyayyar to bata wuce kauna ta son waƙoƙinsa da take ba amma ba soyayya irin wadda ake yi tsakanin saurayi da budurwa ba har ta kai ga aure. Fatima Alinu a yanzu ba ta da wani saurayi domin karatu ne a gabanta kuma har yanzu babu wani wanda zai fito ya bugi kirjin cewa shine saurayin Fatima. ƙawayen nata sun bayyana haka ne saboda takaicin yadda suke gani ana yama ɗiɗi da hoton fatima tare da mawaƙi hamisu breka domin a cewar su tun tsawon lokacin da suke tare da ita fatiman ba ta taɓa bayyana musu cewa hamisu breka saurayinta ba ne hasali ma ba ta taɓa musu zancen tana da saurayi ba domin ita ba ta shiga harkokin da suka shafi industry ita abin da ta fi sha'awa a rayuwarta shine Tolerin fashion and design shi sama ma bata fiye shiga fina-finai ba kamar yadda ake ganin dan uwanta Ahmad Ali Nuhu yana fitowa a cikin wasu fina-finai sabanin yadda ita ma a shekarun baya ake ganin fuskokinta a cikin fina-finai amma daga bisani ta janye jikinta da kuma karkata akalan rayuwarta akan hobi dinta talarin fashion da kuma designing To abin jira a gani shine jin tabbatuwar wannan lamari ta bakin ita kanta fatiman da kuma shi kansa hamisu Breka da ake sanya hotunan su a kafafen sada zumunta musamman ma instagram facebook da kuma youtube na cewa akwai kyakkyawar soyayya a tsakanin su gaba da bibiyar mu domin jin cikakken rahoton da za mu kawo muku nan gaba da zarar mun yi nasarar samun jin ta bakin Fatima Alinu da kuma shi kansa mawaki Hamisu Breaker. Kada ku manta, ku danna subscribe, like, comment sannan ku sharin bidiyon da muka dora domin samun damar kallon shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode, muna maraba da ku a koda yaushe.